Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. An gabatar da wata wasiƙa ta sha sha a game da tsarin ƙungiyoyin kwadago a Nijar ga ofishin ministan kwadago. a fannin kiwon lafiya a yau za mu yi magana a kan yadda za a kiyaye kamuwa da cutar dusa da ake samun ta a mu na musamman a yau za mu yi magana a kan hanyoyin sallamar matan da ake tsare da su a gidan kaso na agades. to yanzu ga labarin yadda suke. Ya yi watanni shida da aka tsare Abdulrahman Ben Hamai ɗan jarida a fadar shugaban ƙasa a lokacin Mohamed bazum da kuma Mohamed Imbarek. Eh, to bashin matar tsohon shugaban ƙasa an tsare su ne inda ake tuhumar su da hannu wajen ƙoƙarin kubutar da tsohon shugaban ƙasa bazum muhammad wanda laifin kumbiya-kumbiya ne ga ƙasa kuma aka tsare su a jiya ne hukuncin alkalin kotu ya ba da damar a sake su kuma za a biya miliyan ɗaya kullum idan aka yi jinkirin su. Gamayyar ƙungiyar ƙwadago CDTN Nijar a jiya sun gabatar da wata wasiƙa zuwa ga ministan ƙwadago. Wasiƙar ta mayar da hankali a kan tsarin ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar Nijar a game da tallafin da ake basu a cewar CDTN. ya saba wa doka mai lamba 2012-45 na ranar 25 ga watan satumba na shekara 2012 idrisa jibril sakataren kungiyar yan a hirarsa da rafiya abdullahi la A cikin wasikar mu ta farko mun nuna wa ministar kwadago cewa tsarin da ta yi tsari da ya shafi kungiyoyin kwadago tsari ne da bai da tushe da kuma rashin bin ka'ida kuma mun sake tunatar da ita da dokokin kundin ma'aikata na jamhuriyar Nijar domin yin wani jerin kungiyoyin kwadago dole da farko san shirya zabukan ma'aikata yanzu ba ta shirya waɗannan zabuka ba mun bayyana mata cewa mun yi Allah wadda da wannan halayya da ba ta da gaskiya kuma mun ƙara yin kira cikin wannan wasi wasiƙa guda cewa ya kamata ta sake dawowa kan wannan mataki nata da kuma bai da wani tushe na gaskiya. Cutar dusa cuta ce mai tasiri musamman wadda take saurin yaduwa a duniya. kuma tana cikin silar mutuwar yara babban makamin yaƙi da wannan cutar shine yi wa yara shaushawa da kashi 95 cikin 100 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya oms ta tsara ana samun bullar cutar duka shekara a Nijar a lokacin zafi. Dr. Habu Abdulrahman na asibitin Yamai ta shiya ta uku a yi rasa da Ismail Jibo. Cuta ce da ke shafar rukunin ƙananan yara a yau ana lura akai-akai da cutar dusa wajen manyan mutane. Rigakafin ana shi ne ta hanyar allura. Allura ana yin ta ne ga yara 'yan ƙasa da shekara guda. Cuta ce da ake kamuwa so guda a rayuwa. Wannan kuma da zarar mutum ya yi mu'amala da ƙwayoyin cutar ko kuma ya harbu da dusar. Mun san cewa cikin ƙasashen mu na kasancewa ɗaya daga cikin dalilan mutuwar ƙananan yara masu ƙasa da shekara guda. Dusa cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar iska mutum yana iya kamuwa tare da iskan da yake shaƙa kenan tana yaduwa ta hanyar lumfashi. Magajin garin gingimi a lokacin bayan nan ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki a fuskar ma'aikatar da ke kula da samar da takardun ƙasa ga jama'a. Manufar wannan mataki shine saka tsari da kuma kiyaye baiwa waɗansu 'yan wata ƙasa waɗannan takardun ƙasa. umara Haladu Ali magajin garin Gingimi a hirarsa da Maina Abdullahi. kun san lokacin da Allah ya sa muka samu jagorancin wannan garin na. da muka zo balamomin mu basu da matris girgam nasu na risansama shi yasa muka sha wahala da farko wanda an bala ma ya zo neman takardan aihuwan talakan shi sai mun sa shi yayi photocopying card identity shi ya kawo shi mu joindar ga demand kin takardan aihuwa ma'aikata eh, justice Allah ya ba mu iko muka samu muka yi kididdike na talakokin mu na garin gingimi kuɗi mun kashe wajen miliyan goma sha bakwai wajen yin wannan risansaman to wannan risansaman ya sa mun tahi duk duk wani ƙauye na wannan garin namu na gingimi mun fahimci cewa hal yanzu mutane suna ci gaba kullum su zo su saka sabon mutum su yi mishi demand kuma ka ga yau an yi ma mutum demand ya tahi ya samu eh, takarda aihuwa bayan nan ya tahi kar dante karshe ma ba dan kasa bane ba ya tahi aikata wani abu ya bata sunan kasan mu ya bata sunan garin mu mun ga abu ne wanda ya kamata a ce mun tsaida umara wata hanya ce ta neman kusanci ga ubangiji ga musulmai da ke da halin gudanar da umara shin ko miye sakamako da musulmai musulman da ya samu damar gudanar da wannan umra a lokacin wannan wata na azumi ustaz haladu ya haya a hirarsa da hawa usman da farko dai wanda ya yi umara wadda ta kasance ziyara ce zuwa wani wajen da al'umma ke halarta tamkar ka kasance bako ne ga allah subhanahu wa ta'ala babban abin alfahari ne ga musulmi gara basar ta gaba ita ce kara karfafa imanin musulmi umara a lokacin watan ramadan tana da mahimmanci kwarai da gaske tunda a lokacin ramadan duk abun alherin da ka aikata yana da lada sosai balantana ma zuwa umara wanda ya yi daidai da yin haji a cikin watan azumi ana yawan amfani da lemun zaƙi da ake haɗawa ko kuma waɗanda ake sarrafawa na kamfani Misali, Jolie yana tare da sinadarai da kuma sukari sosai, wanda yawan shan shi da yawa yana da illa ga lafiya, a cewar Abdulrazak Bello masanin cimaka a hirarsa da Hassan Nuru. Shi mai azumi yana da buƙatar sinadarai kamar su vitamin da waɗanda ake ce masal minero. Sai dai idan yana shan irin waɗannan busasshen lemukan waɗanda ake shikawa ba zai samu waɗannan sinadaran ba. Maganar gaskiya ba wasu sinadarai a cikin su tiri nan. Ba komai sai koloran wato wasu sinadarai waɗanda ke sauya kalar ruwan su mai da shi sha ko kalar ruwan goro da sauransu sai kuma sinadaran ɗanɗano a ciki kar ku biye wa yawan nan nashi don idan ka samu ɗan zoɓonka na dala goma wanda zai cika maka rabin moɗa ya fiye maka irin waɗannan tritopkin wanda za ka zubawa litir biyu na ruwa sannan kuma akwai masu amfani da wannan sukarin wanda ake ce ma kafi shiga daɗi ana ƙara shi cikin abinci yana sa zaƙi amma shi ma ba wani sinadarai a ciki kuma idan aka zaƙe da shan shi yakan ma iya jawo wasu cututtuka ko ya kawo illa ga lafiyar mutum. A jiya ne ofishin ministan kula da makarantun boko suka girka wani kwamiti da zai yi nazari a game da lokutan aiki a wuni a cikin makarantu na gwamnati da ma masu zaman kansu. A cewar ministar wannan tsarin zai ba su damar duba ta hanyar lokutan karatu musamman a wuni. yanda za a inganta ba da karatu a cikin darajanta lokutan karatu a cikin makarantun boko. A jiya ne aka rantsar da Basiru Fai a matsayin shugaban ƙasar Senegal a karo na biyar. Basiru Fai mai shekaru 44 shine shugaban ƙasar Senegal mai ƙarancin shekaru a tarihin Senegal. a zaben shugaban kasar ne da aka gudanar ranar 24 ga watan maris kuma tun a zagayen farko ya samu rinjaye da kashi 54 cikin 100 bayan da ya yi rantsuwar kama aiki shugaba fai ya ɗora mai gidansa usman sanko a matsayin firaminista. A cikin tsarin Kwamɓalar Cin Kofin Nahiyar Afirka na 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai da zai gudana a kara na ƙasar Ghana daga goma sha biyar zuwa 28 da ga watan Mai. A ranar goma sha tara ga watan Afril ne za a yi walawala na jerin 'yan wasa. Tuni 'yan wasan ƙasar Nijar suna ci gaba da shirye-shirye. Mohammed Basiru Hassan mai lakabin Coach Arizona a hirarsa da Salamatu Kadiri. Muna da mataki uku na tsarawa da shiryawa wato shirya kungiyar wasan kafin kwamfalar kenan muna cikin zakulowa da zaben wucin gadi na matasa abu na biyu akwai wani abin da ake kira jarabawa urm a mataki na uku shirya kungiyar ta 'yan wasan da kanta game da abin da ya shafi zakulu da zaben wucin gadi kungiyar fenifut ta shirya wata kwambala na zakulu gone da ya shafi zaben 'yan wasa na yankuna takwas na kasar nijar a ƙarshe wannan gasa matasa kusan hamsin ne aka zaba game da shirya kungiyar wasan mun fara atisayen motsa jiki da daddare dukkan matasa a cikin yankunan ƙasar sun iso muna nan muna atisaya da zai bamu damar auna gaskiyar matsayin waɗannan 'yan wasa Et tous ces joueurs-là. To su kuwa sai rahoton mu na musamman a cikin watan da ya gabata ne kungiyar efinefe suka ziyarci gidan kaso na agades domin ganin halin da 'yan kasan suke ciki har ila yau dai kungiyar ta dawo bisa alkawarinta da hukumomi suka yi na sauwaƙawa matan da ke tsare a wannan gidan kaso na agades ga fassarar rahoton anisikrim krim. matan da ke tsare a gidan kasuwan da ke birnin agadas ba za su taba manta ba da wannan musayin sada zumunta tsakanin mambobin kungiya mai zaman kanta ta ong afinef domin ba su zo hannu sake ba bayan sabon labarin da suka samu na gaggauta takardunsu a kotu shugabar wannan kungiya ta ong ta kuma mika musu kayayyaki daban-daban albarkacin wannan watan azumi maryama abdurrahman ta imani da cewa wannan taimako zai kawo ni canji gare su bayan su a gidan yari Mun yi alkawalin cewa za mu dawo gashi kuma mun dawo a cikin watan azumi don mu kawo musu 'yar gudunmawar mu gashi mun zo musu da allo na ɗaukan karatu na muhammadiya da 'yan littattafai da su tabji da gidan sange da su bokici da kuma kayan abinci kamar su taliya da mai da sukari da wasu kayan gyare-gyare muna tsammanin zaman da suka yi a nan zai zame musu darasi. Wannan rangadi shida kansa wani abin kwantar da hankali ne ga waɗannan mata da ke gidan kaso. Wannan na nuna cewa akwai mutane da ke damuwa da halin da suke ciki. ga shi ba a daɗe ba mun samu dukkan alkawarin da suka yi mana ga kayayyaki nan sun kawo mana waɗanda muka ce muna bukata har da ma waɗanda bamu ce muna bukata ba kamar su abinci haka sukari da sauransu saboda azumi alhamdulillah mun gode. Ƙorafe-ƙorafen da muka yi akan cikin gida matsalolin da muke samu bayan tafiyar su ma ko sati gwamnati ba a yi ba duka aka kama gyaggyarawa gaskiya mun samu canji sosai game da abubuwan da muka faɗi dushoshin mu ma guda uku duka an bi an gyara mana tsaki da ake rihe mu da wuri an gyara mana yanzu sai mun cika dare ake rihe mu kuma tun da sassafe ake buɗe mu dosiyan mu kuma wanda suke justice ga baki ɗaya mu yanzu zaman da muke na nan mata dai wanda muke ciki kowa ya samu shari'a kowa ya san matsayin shi ya san zaman da yake yanzu wasu nan da wata ɗaya mata sun kai wanda hudu wanda za su tafi kuma bayan sallah ma wanda za su suna da yawa. Mata 'yan kaso na gidan yaron a gadas sun samu labari daga babban alkalin ƙasa sakin wasu daga cikinsu abu ne na ɗan lokaci. Isaka Yakuba babban alkalin ƙasa. Da yawa cikinsu sun kusa ƙare wa'adin zaman wakafi. Sauran ma suna kan hanya. A ziyarar mu ta yau sauran da suke jira wasu sun fita wasu takardunsu ana dubawa. Da yawa cikinsu za su fita. Ɗaya kaɗai ce takardunta ba a kammala su ba. To madalla da wannan rahoton kuma muka zo ƙarshen labarun nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.